ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب limani zai zo kujerar liman ne liman zai zo a ah, malaruna zai zo malaruna goma zai zo to insha Allah kafin malam ya fara karatu sunan malam abubakar abdulsalam muhammad wanda aka fi sani da baban gwale ya yi karatun hadisi a jami'atul islamiyya na madina al munawwara a matsayin karatu na digiri na farko akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara yin digiri na biyu masters digiri har wa yau akan hadisi a jami'atul jazira don haka malami malami ne na hadisi babu shakka muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala gwargwadon abin da zai ainihin gabatar mana ya sa ya amfane mu da shi gaba daya duniyarmu da lahiran mu fal ya tafaddala shekh الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan rana ta 25 ga watan al-muharram 1438 hijiriya 27 kuma ga watan goma shekara ta 2016 miladiya a wannan masallaci da ke cikin garin mina a jihar Niger a cikin kowace a arewa ta tsakiya a najeriya allah ya haɗa mu a wannan yammaci tsakanin magarba zuwa isha kamar yadda ɗan uwana sheikh abdulkadir sadiqul habib azzalil qadim ya gabatar cewa mun kasance tare tun wani lokaci wannan karan kuma suka sharrafa ni dan ba ni na sharrafa su su suka sharrafa ni da gayyata ina fatan Allah subhanahu ta'ala yadda ya hada mu anan ya haɗa mu a cikin gidan karamarsa aljanna kuma ya sa mu a cikin waɗanda za su shiga cikin inuwar al'ashi ranar da ba wata inuwa sai inuwarsa kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnadin imami ahmad da sayi bukari da sayi muslim daga abi huraira ta allah ya kare yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sab'atun yudhilluhum allah yawma la dhilla illa dhillu mutane bakwai allah zai su inuwa ran da ba wata inuwa sai ta allah kadai kowa yana cikin rana da damuwa amma mutum bakwai allah zai kara masu shugaba na gari jagora na gari mai adalci da wanda ya taso iya rayuwarsa bai san koyar sai yi wa Allah da'a da mutane biyu da suka haɗu ba don komai ba sai don Allah suka rabu ba don komai ba sai don Allah da mutumin da mace kyakkyawa mai daraja da matsayi ta kira shi domin aikata fasikanci da ita ce yana jin tsoron Allah da kuma mutumin da zuciyarsa kullum hankalinsa yana kan masallaci gina masallaci raya masallaci taimakawa masallaci zuwa masallaci domin ibada sauraron karatu da kuma mutumin da ya ba da sadaka da hannunsa na hagu kamar yadda riwaya mahfuza ta tabbatar malamai suka ce ba a ba da sadaka da hannun hagu amma wai saboda yawan ba da sadakan lokacin da ike bayarwa da nadama baya jira ma sai nadama ya gama zai ɗaukowa hagu ma ya bayar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ce illa man qala bi yadayhi hakaza wa hakaza ya nuna damansa da hagu to da mutumin da ya bayar da sadaka da hannunsa na hagu har damansa ma bata san me hagunsa ta bayar ba na bakwai kuma mutumin da ya tuna Allah shi kaɗai. sai idaniyarsa ta zubda hawaye to muna fatan Allah ya samu a cikin waɗannan mutane da Allah subhanahu ta'ala zai yi wa inuwa ranar da babu wata inuwa sai tasa ubangiji subhanahu ta'ala to ko da yake ban tattali wata kalma ba da zan zance amma ya tabbata a cikin hadisi wanda bukhari da muslim suka rawaito hadisi abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana maganar da zamu dinga yi idan zamu fara zance ko kuma daurin aure ko ma menene a ciki ya ce manzo Allah yana cewa innal hamdalillah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 to yanzu alaran sai ya karanta wasu ayoyi da suka ja hankali na ga ya kamata tunatarwar mu ta takaita akan waɗannan ayoyin ta da cewa suna da faɗi amma mu kalli ma'anar bi ta dabburin su tare wataƙila Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abin da karanta alaran ma ku za a ƙara karanta masu الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وبنجي سبحانه وتعالى يقول lallai waɗanda suke karanta littafin Allah ya tununa kitaban Allah wannan jumla ce ismiya abin da ke nufi da jumla ismiya shine jumla ce da take kunshe da saƙo ta hanyar girke maka suna tare kuma da tara maka bayanai da suke da alaƙa da wannan sunan to sai kuma aka biyo ta da harafi na taukidi shine inna wanda matsayinsa kamar matsayin rantsuwa ne wajen ƙarfafa magana innan lazina ya nuna kitaballah attilawa shine asalin attilawa shine bin abu kamar a ce wane ya shige wane ya biyo shi wannan ya yana biye da shi to sannan sai kuma lafazin ake faɗinsa da ma'anar tisa abin da ya zano a cikin zuci ko abin da yake rubuce a cikin littafi tisa shi da wato lafazi na baki tare kuma da rera shi wanda daga nan aka samu tilawa ta alkur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanda yana daya daga cikin haƙoƙi na alƙur'ani shine wa an atlu alƙur'an kuma in karanta alƙur'ani ya zo kuma da ma'anar bi din a cikin alƙur'ani kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin ɗaya daga cikin alƙira'atu sab'iyya hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat tabulu da kira'ar jumhur sannan kuma an samu kira'a mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam tatlu bi ma'ana tatbau tana biye da abin da ta gabata to innal ladina yatluna kitaballahi inna suke rera littafin Allah wanda rera littafin Allah ɗaya ne daga cikin haƙoƙin alƙur'ani guda shida na ɗaya yarda da shi cewa saukakken littafi ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala na biyu haddace shi irin yadda aka saukar da shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya so mana da riwaya wacce take mutawatira na uku kuma karanta shi da rera shi a bisa tsarin da malamai suka karantar da shi kamar da suka karanta daga wajen malaman su ma daga wajen malaman su har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam sannan kuma sai sanin ma'anoninsa domin tadabburi sai na biyar kuma aiki da shi sai na shida kuma mutunta shi da kuma kare shi da kira zuwa gare shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya karfafi magana karanta alkur'ani kamar yadda aka umarci musulmai su karanta shi a cikin suratul baqara ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa lallai wa'anda muka ba su littafi suke karanta shi suke rera shi yadda ya kamata a rera shi to haƙiƙa wa'annan su ne wa'anda suka yi imani da shi wannan aya ce sananniya a cikin suratul baqara alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi abin da ake nufi da tilawa kuma shine mutum ya karanta shi da tajwidin sa kamar yadda aka wa da Annabi sallallahu alaihi kamar yadda Shekul Qurra Dilali Za fi zamanihi al-Imam Ibn al-Jazari ya tabbatar a cikin a mukaddimarsa da aka fi sani da aljazariya yake cewa wal'akhu bil qur'ani hatmun lazimun wal'akhu bil tajwidi hatmun lazimun mallami jawidin ƙur'ana afimu li'annahu bihil ilahu anzala wa haka zamin mu ilaina na ƙala ko nukila ya ce wal'akhu bil tajwidi hatmun lazimun lallai in mutum zai yi qur'ani zai karanta alqur'ani dole yayi tajwidi man lam yujawwid alqur'ana duk wanda bai karanta alqur'ani da tajwidi ba afimun ya saba wa Allah li'annahu bihil ilahu anzala saboda da tajwidin Allah ya saukar da alqur'anin wa hakaza minhu ilaina wasala kuma haka ƙur'anin ya zo mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yana karantawa yana karantawa a hankali a hankali na Aisha tace kanat tilawatu ayatan aya zaka iya rubuta abin da yake karantawa ba tare da ya wuce ka ba saboda yana yi ne da anatsi dan aji a iya ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wa qur'anan wa furqa wa qur'anan na'am فرق يوا وقرآنا فرقناه لتقرأه على qur'ani ne gashi mun saukar maka da shi daki daki kaɗan kaɗan muka rarraba shi don ka karanta wa mutane shi a nitse to kaga kenan lallai sai an rera shi an karanta shi da tajawidinsa kamar yadda ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa minna man lam yataghanna bil qur'an duk wanda ba zai rera alqur'ani ba to ba irin mu bane shi baya tare da mu ubangiji ya ce innal ladina yatluna kitaballahi kitabar lahi shine alkur'ani ba tare da sabanin malaman tafsiri ba wa salata suka kuma tsaye da sallah tsaye da sallah shine yin ta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarni da ayita kiyaye lokacinta tsaye da sahu lokacinta kamar yadda ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi to to aqimus sufu ku tsayi da sahu fa inna sawu sufu a wata ruwayar rasu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati sala domin gyara sahu da daidaita shi yana ɗaya daga cikin tsayi da sallah sannan kuma da kiyaye lokacinta inna salata kanat ala na kitaban mawuta ba ta dukkan wani haƙƙi nata wannan shine ma'anar iqamatus sala wa aqamus salata wannan kuma ba zai yiwu ba sai mutum ya karanta alqur'ani ya fahimci alqur'ani domin alqur'ani ne zo da asalin tsarin yadda za a yi sallah tare da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sannan suka ciyar cikin abin da muka azurta su da shi dukiyar da Allah ya ba su basu ɓoye ta sun taƙaice ta a kankin kansu da iyalansu ba sun ciyar sun ba wa mabukata sawawun ciyarwa ta wajibi shine zakka da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta ta su ɗaya a lokaci guda ga wanda yake da dukiya in shekara ta zagayo in dukiyar ta kai misali wanda a yanzu nisabin ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da wani abu da dubu ɗari da hamsin da uku da ‘yan canji a sama to da ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da uku in shekara ta zagayo to zakka ta waje ba akan wannan dukiya wataƙila wani ya ce ta miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da uku ne da ni cif cif to sai Allah ya raba wa'anda za a ba zakar aji aji har aji takwas domin kowa ya samu damar gamsar da wanda zai ba zakka akwai talakawa talaka a yare na shari'a shine wanda ba shi da cinyo ba shi da nagoni ba shi da shago a kasuwa ko kuma in yana da shi ma bai taka kara ya karya mutumin da za ka zo ka tattara jarinsa gaba ɗaya ka ga bai huce naira ɗari biyar ba yanzu wani za ga ya zo goro ne yake kasa shi a tabe buka rike shi a tafin hannu kuma yana da mata biyu da 'ya'ya biyar shida bakwai takwas kaga wannan ka tabbatar da cewa wannan goro da yake sayarwa ba zai ishe shi ya ciyar da iyalinsa ba ko yankan farce yake yi sai ya kewaya ya yanke farce za a ba shi naira ɗaya ba lallai ne kuma an rana ta fito ta faɗi ya samu mutum biyar da zai yanke musu farce ba watakila sai sati ma yana kewayawa bai fi mutum biyu ko ya yankewa ba da haka dole sai ya nemi hanyar da zai biya ci abinci kuma an hana shi roƙo manzala suna ya ce duk wanda yake roƙo ran alƙiyama zai tashi fuskarsa babu nama to ya zai yi sai aka ce yana da haƙƙi a cikin dukiyar Allah da take hannun mutane to kaga wannan shi zakkar da ya fi bukata shine abin da zai ci abinci a yau da gobe haka irin masu miliyan ɗaya da dubu biyar wanda gaba ɗaya mai miliyan ɗaya da dubu biyar abinda zai cire na zarkarsa dubu ashirin da biyar da rabin dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar aka raba ta biyu kaga dubu goma sha biyu da biyar ko ka haɗa da dubu ashirin da biyar kaga zama dubu talatin da bakwai da biyar to dubu talatin da bakwai da ɗari biyar wata ka karaba mutum biyu za su zai ishe su su samu buhun shinkafa kowa ya samu buhun shinkafa akwai mutumin da aka ba shi buhun shinkafa ya fashe da kuka ya ce wallahi tun da yake a rayuwarsa bai taɓa siyan buhun shinkafa ba to kaga wannan masu ɗan kuɗi kaɗan su za su ji da alfugara na la yastati'una darban fil filam wanda ba kasuwar ba aikin ba yadda za su samu kuɗin wani talakan shi kuma ba matsalarsa abinci ba matsalarsa yarsa ce zai mata aure yanzu shi yasa ba a so ka yi tasarrufi a kuɗin ka ce bari in sai masa abinci a'a watakila in miliyan biyar ce da kai za ka fitar da dubu ashirin da biyar su biyar ka gaba ɗayan ka haɗa nawa kenan dubu ɗari da wani wataƙila ka ba shi bai wuce ya nemo cikon da zai bayar a yi wa yarsa gado da aka saba na al'ada a abin nan ba ka gaba zakka ce za ka bashi dan wai kana sa ran Faɗi shi ma ya sake ya zamu ya fitar ba to akwai wanda suka ɗauko waɗannan kuma su ne miskinai almasaki su kuma almasakin su ne waɗanda suna da yadda za su yi a rayuwa amma abin da suke da shi ba zai ishe su su rayu irin yadda kowa yake rayuwa ba to su ma suna da haƙƙi a cikin dukiya wanda su ne mutanen da yawanci ba a cika kulawa da su saboda gani kake yi a'a to me ake bukata ne yana da gidansa yana da watakila sana'ar sama mewa ma yana da abin sa, amma kai ka tabbatar in ka zube lissafi ka tabbatar da cewa fadin rayuwarsa ta fi karfin abin da yake samu amma dai shi bai kai matsayin da zai fito ya rasa abin da zai kai wa iyalansa amma watakila da haihuwa za ta taso a ce sai an wa matarsa operation watakila sai ya jinginar da wani abu nasa sannan zai samu yadda zai sai irin wannan mutanen ba a cika san su ba saboda da sun raɗe ka ji za ka yi kamar za su ɗora maka wani nauyi amma shi annabi sallama yana son su hadisi ya tabbata a cikin mustadrak na imam al-hakim bi sanadin sahih sannan al-imam ibn hibban da al-imam ahmad sun rawaita hadisin wanda al-imam al ibn rajab Allah ya ji kansa da rahama ya hassana isnadin hadisin a cikin al-ikhtiyarul aula fi sharhi hadisi ihtisam al-mala'i al-a'la hadisin mu'az Allah ya kare yadda a gare shi yace wata rana ihtabasa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata gadatin wata rana annabi sallallahu da asuba bai fito da wuri ba ana shirin za a yi sallah shuru shuru shuru hatta kidna na tara'a karnar shams har sai da rana ta kusa fitowa ba ce kowa ya sallah ba akai ana ta jira sai ga manzala sama ya fito da sauri ya garzayo yana shigowa masallaci ya ce a daidaita sahu aka daidaita sai ya tada sa aka tada ikama sai ya sallah fajan gwarza fi salati sai ya sallah a takaice sallah asuba ce amma aka karanta gajajjerun ayoyi ana idarwa a ɗabi'ance kowa zai ba zai koma gida saboda masu uzini manzala sama sai ya ce makanakum kama kuntum kowa ya zauna a inda yake kan wanda ya motsa duk sai suka zauna sai ya juyo dan ya ba su uzuri abin da ya zaunar da shi sai ce qumtul usalli ma kutiba li tilkan laila na tashi ne cikin dare in yi sallar qiyamul laila da Allah ya wajabta mun aka dora nauyi in yi a wannan daren fana istu fi salati sai gangadi ya kama ni a cikin sujada ta yace fara aitullah fi ahsani hay'a to kawai ina cikin gyangyaɗin nan a sujada kusan wanda gajiya ta sa har ya gaji wajen sallan nafila har ya gyangyaɗi Allah zai masa dariya kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacci kuma wani hadisin ya tabbata manzo Allah sana ce duk wanda ya aiki Allah ya masa dariya ran alkiyama babu hisabi a kansa wanda a ciki akwai wanda ya fita yaki ya daga takobinsa ana takobin har aka kashe shi wannan ma shi ma in yi aiki Allah ya nemi shi dariya da wanda kuma ya yi sujada har bacci ya kama shi a cikin ba wai wanda ya taho da guntun baccinsa ba karka zo da asuba ka ce kai ma bar ka zo kai bacci ana nufin wanda saboda tsabajin kiyamul laila har gyangyaɗi ya kama shi to manzala sa ce sai naga Allah a wata kyakkyawar kama sai sai ubangiji subhanahu wataala ya ce min menene mala'ikun can saman sama suke ta husuma a kansa kowa yana kokarin shi zai kai rahoto in bawa ya aikata ni zan kai wa Allah rahoto kowa yana son ya ga shi ya kai dan ko ko zakka ce ko kyauta ta sallah za a kai ka fito da su ƴaƴanka in suka gani in su kake turawa misali wannan za a kai wa naira dubu ɗaya ce dubu goma ce a kai wa wani wannan miliyan ɗaya ce a kai wa na kai za ka so a ce kai ka kai miliyan ɗaya dan da takama da style ma za ka shiga gida ko ba haka ba to me mala'iku suke so kowa yake kokarin shi ya kamata ya rubuta ya kai wa Allah maza Allah ce na ce la'adari yaro ban sani ba ya ubangiji ya ƙara tambaya ta na sake ce masa ban sani ba sai da aka tambayi maza Allah sama so uku sai maza Allah sama ce sai ubangiji ya matso kusa da ni matsowa da ta dace da Allah kenan ba mu san irin ta ba amma mun yarda tunda maza Allah sama ya faɗa Yace ce fawada a kaffahu bai na katifayya sai ya ɗora tafinsa tsakanin kafaɗuna mun san tafi mun san mazara su yana da kafaɗa amma ba mu san tafin Allah ya yake ba amma dai mun yi imani mun yarda Yace, hatta wajattu tubar da anamilihi bai na kadiyayya har sai da na ji sanyin yatsunsa tsakanin hantsotsina biyu wannan shi ma wajibi ne a min ruha kama ja'at bila kai yadda ya zo haka nan za mu tabbatar da shi a wannan al'imamun bai haƙi ya rauci hadisin a cikin al'asma wa sifat shi ne taƙiƙin littafin imamul bai haƙi ɗin da ya zo nan sai ce kinayatun an ta'zimin lahi li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yayi alama alƙalami a ƙasa yace wannan ba wai da gaske ake ba ana nufin da kawai dai an girmama manzo rasul kuma sai ai ta wannan dogon larabcin ma'ana mun yadda mun imani amma ka tambaye mu ya abin ya kasance mu ce a ba taba ganin Allah ba bare a gaya ta kun sai to yace fa tajallali kullu shay'in wa aratu sai komai yayi tajalli a gare ni ya bayyana sai na ji duk abin da aka tambaye ni yanzu zan iya bada amsa sai ubangiji ya kara tambaya ta ce menene mala'ikun can saman sama suke ta husuma kowa yana so shi zai kai wa Allah sai na ce ya ubangiji wasu abubuwa ne biyu a daraja wal wasu ayyuka ne da in bayi suka yi ana ɗaukaka darajar su wannan a gefe guda da kuma wasu ayyuka da in bayi sun yi ake kankare musu laifukansu su da su sai ubangiji ya tambaye ni ya ce famar darajatu wani ayyuka ne ake cilla darajar mutum da ya yi su sai maza Allah sallallahu ya ce sai na ce shine wato yawan yi wa mutane sallama ka gansu da kayi mala'iku za su ɗauki wannan aiki. ya ce da kuma sada zumunci da kuma mutum ya tashi ya sallah cikin da kuma ciyar da mutane abinci da kuma mutum ya tashi ya sallah cikin dare mutane suna ta bacci sai ya ce to me kuma ake kankare musu laifukan da su sai ce yawan yin alwala a lokacin da ake kyamar taɓa ruwa tajdidul wudu fil makari da kuma yawan tattaki zuwa masallaci daga gida zuwa masallaci da kuma zama a masallaci kana jiran sallah ba wai sallah ta jira ka ba to za mu zo kan muhallin shahid yanzu sai ubangiji ya ce da manzo a sama to roki abin da kake so ka Ko ud'u kai kuma yi addu'a ka roka an baka ofa ce aka ba zana Allah an buɗe masa chance sai maza Allah suna ce Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat Allah ina roƙonka ka bani ikon aikata ayyuka na alkhairi wa tarkal munkarat Allah ka bani ikon barin ayyukan da baka so wa hubbal masakin kuma Allah ka sanya min san mabukata to kaga almasakin din da bi tabi'atil hali yawanci ba a cika san su ba amma shi manzo Allah sama sai ya ce wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta bin nasi fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني حبك manzan asma yana gama wannan addu'a sai ce ta'allamuha ku koye ta wata darasuha kuma ku yi kwaminta dan ku haddace ta wa allimuha su biya kowa in ya koma ya koya wa ‘ya'yansa ƙanana masu iya fa inna ha khair domin addu'a ce ta alheri to mahallin shahid a nan almasakin suna da karancin gata misali mutum ne kuna tare da shi yana koya wa ‘ya'yanka karatu ko yana karantar da al'umma abin da kake kaddarawa shine ba za ka tashi taimaka ba sai in kaga ya zo da rigarsa ya gaggiya ko misali kaga kullun da kafa yake takowa zai to ne ya kamata a sai masa keke ko a sai masa babur amma sai ka ganshi da rigarsa ta kila rigarsa irin taka ce ko tafi mata kuma sai ka ganshi ta kila da dan babur ɗinsa ko kekensa ko ma wata kila motarsa wata kila ya kokuta da dan gidansa to abin da kake tunani wannan fa baya bukatar tallafi wannan ya gaba komai rayuwarsa ta cika kila ma duk sanda za ka sa karatu ku za ku sa karatu shi zai zo da littafin shi zai san yadda ya je ya siyo watakila da wata ran zai koka ka ji bukatar sai sai ka ce malaman na yanzu ba su da godiyar Allah me suka rasa alhali kuma ya ɗaya daga cikin manya-manyan miskinai akwai malamin da sallah za ta zo zai yi hudu ba ta idi amma ba shi da ragon da zai yanka na layya wani sai ya ci bashi ya ɗinka babban rigar da zai zo da ita masallaci amma abin da ya sake wannan ƙoƙarin don kiyaye mutuncin saƙon da yake ɗauke da shi ya sabu hukun jahilu arniya min ta'affu da yawa mutanen da basu san su ba sun suke musu mawadata ne saboda kamewa to ba malamai kaɗai ba ma hatta a cikin raguwar mutane za ka zauna tare da makwabcinka ƙarfin hali yake kawai yake rayuwa amma kai kasancewa mabukaci ne in ka fassara rayuwarsa ka ɗauko ta ka ɗora ta a daidai sai ka ga yana buƙatar tallafi to irin wa'annan mutumin da zai fidda zakka da yawa su ne target ɗinsa misali kaddara malami malami yana da masuliya ta siyan littattafai at least yadda rayuwar duniyar nan ta koma wata ƙaramar alƙarya ƙarama a tafin hannu yana buƙatar facilities internet facilities da abubuwa da yawa na zamanin da zai promoting din harkar karatunsa da da'awarsa yana buƙatar 'ya'yansa za su yi makaranta yana buƙatar kaza To wannan idan ka kalli rayuwarsa domin cicciɓa shi shi ma yayi daidai da ragowar mutane to ka taimaka wa miskini kuma duk wani abu da yayi na jin daɗin rayuwarsa da gudanar da rayuwarsa sai Allah ya rubuta maka lada duk harafi ne in ya koyar muddin a wajen koyarwa akwai gudunmuwar ko naira ɗaya ce da ka tallafa masa ita da ita ba ƙaramin lada za ka samu to haka zalika ragowar mutane kuma almasakin kima sai kuma al'amili na alaiha wanda al'amili na alaiha za su iya zama fukara za su iya zama masakin amma dai an ba su special recognition domin saboda su al'amili na alaiha su ne wa'anda suka taya ka wajen neman kuɗin su suke fara shiga yaranka ne a kasuwa yaranka ne su suke jire maka kantinan naka wani shine accountant ɗinka wani shine kaza akwai mutumin da zai tattara miliyan arba'in ko hamsin zai fitar zakka su kuma wannan yara sa da su kuɗin sallama watakila sai in shekara ta zo wannan ba shi dubu ɗari wannan ɗari biyu wannan kaza amma a gabansu an cire zakkar an ba wani miliyan ɗaya wani miliyan biyu kullum zuciyarsu za ta dinga raya musu wancan bai wahala ba amma ya haɗa balance ɗin shekara kazanawa to watakila wani shaidan zai iya zuwa ya sa shi ya cuce ka in ya samu dama to amma misali in ka jera su a layi wannan shekarar na tashi zakka zan ɗau biyu a cikinsu in haɗa da su to zaka samu security a dukiyarka domin kai ma Allah yana maka kishin dukiyarta ka ba wancan ka ba wannan in an tashi sai ka ba wancan da wannan a hankali sai zama su suke maka gadin dukiyar taba ta ma za a yi ba a isa ba saboda sun san abun yana kewayowa ne su ma suna fa'idantuwa da ita wannan su ne al'amilin alaiha na farko al'amilin alaiha na biyu wa'inda suke taimaka maka wajen lissafin zakka wanda a nan malamai ma suna shigowa ci misali yanzu in ta kuke ga mai jin tsoron Allah malamai yake nema amma fa a iya abin da ya shafi calculation ba distribution wannan distribution su malamai kamar ina ganin a wannan zamanin ana tunanin ba mutum ne zai bugo waya akar karwakan lafi da allah kaji kaji kaji kaji a taya shi lissafi kaka to amma fa daga nan ta kare allah saka da alheri to duk wanda kai wa magana kuɗi musamman ka ce za fitar zaka bayar na allah ne sai ga shi ma yana da haƙƙi to wataƙila da yana gama ka ce to shi kenan malam na san ku yanzu kuna da hali amma dai zan ba da allocation na mutum ɗaya na zakka zan kawo sai a ba wanda za a ba wa kasan dai watakila shi ma yana bukata in kana so misali ka zare ka cire masa haraj kenan kaddara a zuciyarka in shi ya rike ma mabukaci ne ya rike in kuma ya dauka ya bayar to in kuma shi yana ganin ba sai ya karba ba inda misali akwai malamin da in kai ka kawo masa kes din zakka shi ma yana da kuɗi irin wannan ko sama da haka watakila to amma yana da wani da yake so a tallafa masa mai yiwa dan agajin sa ne mai yiwa alaran masa ne mai yiwa limamin masallacin gidansa ne mai yiwa kaza shi ba zai iya tallafa masa ba sai ya turo shi sai a taimaka masa kaga al'amili alaya su ma sun muru abin ke sai kuma almu'allafatu qulubu wannan almu'allafatu qulubu wanda ake so a janyo su ko dai a janyo su saboda maslahar addini ko a janyo su saboda maslahar al'umma ko a janyo da kai maslahar kankin kanka maslahar addini kamar mutum ne wanda yake ba musulmi bane amma ya damu musulmai da sharri wani da ka ɗan bashi zakka su ɗaya a ce haka musulunci yake sai ya daina zagin musulmi su ko bai shiga musulunci ba dai amma zai ga irin kyautatawa da addinin musulunci yake wani kuma a'a ya ki ya tsaya ne addinin yadda ya kamata sai iya shege sai shakiyanci sai iskanci amma da an kira shi an bashi wani abu a hannunsa to sai a iya kuma gaya masa yi kaza bar kaza sai ka gaya gyara wani bid'a ce yake yi dama gaba ce tsakanin ku shi ya san sunna kake dan ya takura maka ma ya matsanta maka amma don da ka kawo wani abu ka bashi sai ga kuna dan kun zama sirkai da shi ka kuɗi ka san talauci talauci ba abin da baya sawa ko ba haka bane ba talauci ne zai sa ka tsani kanka ma wani lokacin da aka duk wanda yake cikin yanayin babu da talauci ko ya ka zo ka ɗan taimaka masa sai ga baya kai to akwai kuma mutumin da yana targetin ɗin kai yana nema ya samu wata dama ya kwantar da kai ya cutar da kai rana ɗanka kawai da ka fahimta ka, da ka tashi ware zakka ka san yana da kuɗin ma yana da sai ka ɗauko ka ce wani wannan warewa ne naka ne fi sabilillah na baka zakka in ba wasa ba daga ranar gaba ta kare tsakanin to kai ma addini ya baka allocation ka duba kai abin da zai taimake ka amma baka yi adalci kakka fifita maslahar ka akan maslahar addini in ka Allah zai karba amma ba lalle ne ka samu abin da kake so ba kuma saboda wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذءوما مدحورا waccan ta farko wannan ta to al'amili na alaiha al-mu'allafa ta ƙururuhun sai kuma al wato sai kuma wayanda suke cikin hali na matsi ko ɗauri ko kuma suke cikin kangi na bauta sai ka je ka taimaka musu yanzu za ka ga babu bayi amma har yanzu akwai wayanda suna nan a kurkuku wani saboda matsalar dubu kaza ya ci bashi ya kasa biya wani kuɗi ne suka narke mai wani ya tattara kuɗin mutane ejan ne shi ya tattara kuɗin mutane na tafiya hajji ya danka a wajen na gaba da shi suka gudu da kuɗin aka kama shi aka ɗaure shi amma mutum ne mai tsoron Allah wannan yana bukatar infaki sai ka je ka ceto shi daga wannan kurkukun a sake shi ya samu ya sami yanci ya ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake sai kuma algharimi na mutanen da ake bi bashi wanda yawanci mantawa ake yanzu su za su iya zama fukara da masaki yawanci basis na nan mutanen duk ya gino akan alfukara masaki ne amma saboda kuma akwai masu special need bukata ta musamman yasa addini ya ci gaba da categorizing din su yake kara bayanin su kuma domin ku da kuke da dukiyar kowa a ba shi aikin da ya dace da shi tunda akwai wanda ya kamata ya targetin din wayannan wasu kuma sun kama ya kamata dan akwai kamar misali algharimi akwai wanda bashin nasa da ake bisa gaba daya zakkarka ta yi wa bashin nasa yawa to irin su wataƙila ka ce bana bari in raba zakata rabi ta algarimin ce wataƙila za ka iya tsamo mutum dubu daga bashi in ka bashi kawai ka bashi ya biya ba ka biya masa bashi to ka bashi shi kenan kuma in yana cikin fukara wani kuma sai ya targetin ɗinsa da sunan fukara wanda da ana yin haka to da musulunci ya zo da kyakkyawan tsarin da za a yaƙi talauci a automatically talauci zai zama babu shi a ban ƙasa sai kuma wa sabil ibn sabil kuma shine duk wanda ba a gidansa yake ba yana kan wani tafarki ko na tafiya ta neman kuɗi ko na tafiya ta neman wani da ya bata ko wani abu da ya bata ko ta neman ilimi wanda komai zai iya faruwa duk kudinsa zai iya zama cikin yanayin da yana buƙatar tallafi wanda sai da kuɗi za ka iya ware kuɗin zakka ka tallafa wa matafiya a hanya za ka iya ware kuɗin zakka ka tallafa wa ɗalibai malamai kuma suka ce a yanzu malamai da masu da'awa sun fi kowa cancanta shiga cikin kasan abu na musamman masu da'awa wanda yawanci abin aljihun suke ɗiba suke sawa yanzu masu shiga cikin inda maguzawa suke suna musuluntar da su sai kaga an manta da su a cikin wasu abubuwa akwai wanda in ya shiga musuluntar da maguzawan wani ba magudan zai ce maka to shi bashi ake bin sa in za a iya biya masa bashin zai musulunta da yawan su suna nan wallahi wani da an biya masa bashin buhun dawa ne ci guda buhun goma wani miskinin zai ce zai biya kuma ma ba magutan zai sa sharaɗin sai an biya zai musulunta ko wani ya musulunta a kibiya kuma ya koma to irin wa'annan suna buƙatar a yi compensating ɗinsu a taimake su a taimaki rayuwarsu rayuwarsu ma tukuna ta ginu domin idan mutum ya zo a firgita ka ganshi shi ma fama yake da talauci ta yaya za ka kabi shi kai ma ka tuntu kanka a cikin yanayin da yake amma ka ganshi shayar da shi da nutsuwarsa da tsaftarsa kamar yadda yan mishan suke shiga yan mishan a cikin tsari suke zuwa da tsarin su da komai da magungunan su da su da waye kuma su fa ba wai daga sama ake saukar musu ba tallafi ne da taimako masu kudinsu suna bayarwa su da ba ma wani obligation irin namu a cikin littafinsu wanda ya sa musu wajibi sai sun irin yadda shari'a ta samu mana akwai fasto din da wata ran wasu masu wa'azin maguza suna ba mu labari sun shiga a can wajen taraba ne ko ina ne mutumin nan ya wahalar da musulmai da musulunci a lokacin amma rana tsaka ana shiga mutumin ya ce to aka samu aka gamsar da shi ya ce to shi yanzu ji ya fahimci cewa kan kuskure yake to amma ya zai da rayuwarsa ‘ya'yansa sun kai talatin da wani abu kuma yanzu gidan da yake ciki da coci ya same shi motar da yake ciki da coci ya same ta komai yanzu idan ya dakatar da wannan addinin nasa zai iya fin karfin ‘ya'yansa kuma za a samu wasu za su iya biyo bayansa amma inda zai aje gidan da motar da komai to shi zai iya musulunta amma in ba haka ba gaskiya ba zai ci gajiyar coci kuma ya taban musu da kaya ba shi kuma ba zai iya rayuwa ba wayan na abubuwa. take bayan allah nan suka yi mugamara suka ce nawa ne a yi lissafi aka yi lissafin miliyoyin kuɗi sai da suka hau dutse suka buga wani cikin mawadata waya allah ya saka masa da alkhairi ni na san mutum wallahi ana buga masa wayar take ce to su turo da account number shi wanda yake ban labari ya ce account number sai ya bayar aka yi kudin nan take mutumin aka cece shi daga kafirci to wannan shine Allah ce wa an faqu min ma razaqnahu suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi ciyarwa ta wajibi da kuma ciyarwa ta mustahabbi tunda idan ka bada zakka ba wai shi kenan kuma ka gama ba ya tabbata a cikin hadisin ummu salama manzala sama yake cewa inna fil mali la haqqan siwa zaka bayan ka fidda zaka kuma har yanzu dai akwai wani haƙƙi na mustahabi da ya kamata ka cire domin samun rufin asiri da kwanciyar hankali domin duk dukiyar da ake cire ta ake bayarwa ake taimakawa to za ta dinga haɓaka ko ba a taɓa ƙarewa ba to ubangiji subhanahu wataala ce waɗanda suke haka to ba a banza suke bayar nuna tijaratan to suna yin sun nufi suna kwaɗayin kasuwanci ne wanda a ciki ake samun riba lantabur wanda kuma ba zai taba sa ba za su taba halaka ba ko kasuwancin ba zai taba halaka ba sai Allah ya ce liwafiyahum ujurahun wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur Allah ya ce liwafiyahu ujurahum wannan lamun din lamun lamul aqiba ake ce mata domin Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen al'amari ya cika musu ladan su duk wani abu da kai komai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk sanda bawa ya ɗauki sadaka zai bayar komai ta yana bada ita to za ta fada tafin ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji zai ci gaba da renon wannan sadakar yana haɓaka ta har sai ta girma girman ta ya fi girman dutsen kuma mutum zai iya zuwa ya sadaka da abin da shi a zatensa ma shi bai kai zuciyarsa ba ma ma'ana girman abin bai kai a tunaninsa cewa abin zai iya tsinana masa ba amma shi a wajen Allah abin yana nufin abu mai mahimmanci hadisi ya tabbata a cikin musannaf na abubakar ibn abi shaiba da isnadin hasan sannan al-imam abdurrazzaq ya rawaita hadisin shi ma da haka malamai sun inganta isnadin hadisin cewa daga abu burda ibn abi musa al-ash'ari yake cewa lokacin da babun mai ya zo mutuwa abu musa al-ash'ari ja'ala yaqum sai ya ringa cewa ya ku ya'yana ku tuna wani mutum mai gurasa ku tuna wani mutum mai gurasa in ya suma ya farfado sai ya ce udkuru sahibar raghif sai suka tsaye da shi ne sai suka ce wai ne muke nufi da sahibin maghrib din nan mai gurasan nan sai ce wani mutum ne cikin waɗanda suka rayu kafin ku ya rayu shekara saba'in yana bautawa Allah a cikin hasumiya baya saukowa sai so ɗaya a sati so ɗaya zai sauko ya haɗa abin da zai haɗa ya koma to wata rana sai wata kyakkyawan mace ta wuce sai shaidan ya suranta masa ita sai ya bi ta sai ya lalata da ita kwana bakwai daga baya sai ya tuna sai hankalinsa ya tashi sai ya baro wannan hasumiya ya shigo inda jama'a suke duk taku ɗaya sai ya yi wa Allah sujada sau biyu yana neman gafara yana shigowa cikin jama'a sai ya tarar da wasu mutane goma sha biyu miskinai sai ya fada cikin cikin ya zama na sha uku kenan yana fadawa cikin su sai aka zo sai akwai wani bawan Allah wani rahib wani mai ibada da yake aiko da sadakar gurasa guda goma sha biyu kullum wannan miskinin da ita suke kalace to ranar sai aiko da sha biyu ga na sha uku ya zo ana raba sai ɗaya bai samu ba sai ce baka bani gurasan nan ba sai ce a ana baka sai ce ban baka ban bai ce ku duba ko wani ya ɗau biyu aka duba ba wanda ya ce to wallahi malaka indi raghib ba wata gurasa da ta rage a wajena da zan baka sai ya tafi bashi yana kuka sai ya ce masa sai wannan bawan Allah da ya zo tuba shi kuma ya riga ya samu gurasa sai ce kai kuwa ba Allah ne sa kake kuka ce ba da abin da zan ci sai ce ga tawa na baka dan Allah wa an faqo min ma razaqana yarjuna tijaratan lan tabu yana bashi abu musul ashari ya ce sai Allah ya kaddara bashin da ya sai ya mutu wannan ba da gurasa shine karshen aikin da ya yi sai Allah ya tuba mala'iku sai suka auna aikinsa sai aka ce ku auna tsakanin ayyukansa na alheri da sharri dama bai saba aikin sharri ba in banda zinan nan ta kwana bakwai sai gashi zinan kwana bakwai tarin jayi wannan aikin nasa na shekara saba'in to amma Allah da yake mai rahama ne da gafara sai ce to ku duba ku ga wani aiki ne na karshe yayi a rayuwarsa sai ta ubangiji sadaka ya bayar ta gurasa sai Allah ce to ku auna sadakar da zinan nan ta kwana bakwai ana aunawa sai wannan sadakar ta rinjayi wannan zinar ta kwana ba sai aka shigar da shi aljanna kaga liwafiyahum ujurahum wa hun min fadli wannan ibadar da ya ta shekara saba'in Allah bai manta da ita ba ita ce ta karfafe shi har aka kalli ma aikin da ya na karshe aikin kuma daga nan ya samu taufiya ta ladansa da abin da ya aikata to daga nan kaga sai a ɗaukaka darajarsa a aljanna ya shiga babbar aljanna domin shi ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance masani ne kwararre sahibu khibra kuma wanda zai zo ranar alkiyama zo ba da labarin dukkan abin da aka kasance ana aikatawa to wannan duka shimfiɗa ce Allah subhanahu wata'ala yayi akan abin da zai faɗa a ƙasa sai Allah ya ce wallazi auhayna إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير Ubangiji Subhanahu ta'ala ce a hakika abin da muka yi wahayi zuwa gare ka huwal haqqu shine gaskiya cancanta daidai Duka abin da ya saba masa kuma bai cancanta kuma ba gaskiya ba ce kuma ba daidai ba shi sa duka labarin da Allah ya baka a cikin alkur'ani in ka duba za ka haka ne duk abin da ya gaya maka haka ne duk hanyar da ya dora ka ita ce kyakkyawar hanya wato kuma ubangiji sanu ta ce hakika ubangiji shi masani ne kuma mai ba da labari ne akan abin da mutane sun ce suna aikatawa kuma sa'an nan yana ganin su yana da masaniya akan duk abin da suka kasance suna aikatawa نعم ثم أورثنا الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله سبحانه وتعالى ce ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا to malamai sun yi sabani akan me ma'anar thumma din nan shin thumma ce irin wacce aka santa a cikin alqur'ani allati tufidu at-tartiba wat-tarahi ko kuma thumma ce ko kuma thumma ce ta isti'nafi Abin da ake nufi shine yanzu wani sauran ta'ala yana magana akan waɗanda suka kara suke karanta alkur'ani suke sallah suke kaza suke kaza sai kuma aka waka ce sannan to kenan wannan magana da za a faɗa a baya tana a gaba tana da alaƙa da magana ta baya kenan an misali in ce maka zaidu ne ya taho daga gida sai ya tsaya a waje kaza sannan ya taho masallaci kaga duk magana ɗin ce ko kuma a'a wannan summa din wata kalma ce da take raba tsakanin magana ta farko da magana ta biyu don haka ma'anarta ba za a fassara ta da nan sannan ba wanda wannan shine abin da da yawa daga cikin malaman lugha da malaman tafsiri su karkata zuwa gare shi aurathanal kitaba shi wannan qur'anin da muka yi bayani mun ba da shi gado domin cin gajiyarsa da amfana da abin da yake cikinsa to wa muka ba wa gado allazi nastafaina wa'anda muka zaɓo su min ibadina a cikin bayanmu bayanmu suna da yawa amma muka tsallake wasu sai muka rairayo wa'ansu a cikinsu sai muka ba su gadon littafi su ci gajiyarsa domin ranar alkiyama su fa'idantu da wannan cin gadon to su waye wanda suka ci gajiyar alkur'ani. sai Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsi a cikin su akwai wanda yake azzalim ya zalunci kansa amma duk da haka Allah ya zabe shi wa minhum muqtasidun a cikin su akwai wanda yake dan taka tsantsan da tsantseni shi ne bai huce da sauri ba kuma bai lakai lakai ba wa minhum sabiqun bil khairat akwai kuma yan gaba gaba gabade wanda da an ce da sun yi amma da izinin Allah haƙiƙa wannan falala ce wacce ta kifin girma a ce Allah ya tsallake gaba ɗaya bayansa ya zaɓo ‘yan nan to wannan aya tana ɗaya ayoyin da suka wahalar da malaman tafsiri har ma sun kirga ta cikin mushkilatul qur'an abin da ake nufi da mushkilatul qur'an shine abin da ana tunanin da wuya wani ya fito ya bugi kirji ya ce maka ya san ma'anarsu ya san fassararsu ɗari bisa ɗari to me yasa suka ce saboda anan Allah subhanahu wataala ce allazi nasqafaina min ibadina mun zabe su a cikin mu kuma a cikin su yace akwai zalimun li nafsi bayan mun san inna allaha harra qala abangiji yake cewa a cikin hadisin Abu Dharr wanda ke cikin sahih Bukhari sai Muslim hadisi kudisi manzo Allah subhanahu wataala ce ubangiji yana cewa inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu wala yazlimu rabbuka ahada la tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء kuma gashi a ayar gaba Allah ya faɗa mana cewa za su shiga aljanna amma ya za a yi azzalumai kuma su shiga aljanna kuma mun san Allah baya zaben mutum sai in ya zama nagari إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة sannan haka zalika ƴaƴan annabi ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ke wa inna lahum wa innahum indana al mustafain mana indai Allah ya zabe ka to kana cikin manyan mutane to ya kuma za Allah ya zabi zalimin sai malamai suka ce to a shiga tawili mana abin da ke nufi da tawili shine a tsaya a kalli gaba a kalli baya a nemo wasu dalilan da za a iya fassara zalimin linansu sai ku suka samu hanya daga ciki sai suka samu wata ruwaya daga abdullahi dan abbas allah ya kare yadda a gare shi da yake cewa amma zalimu li nafsihi fa huwa al-kafir abinda Allah yake nufi da al-zalimu li nafsihi shine al-kafiru kafir shi ma kafirin wannan al'umma an dora masa nauyin yin imani da littafin amma aljannan da Allah yake magana a baya a gaba wacce za ta zo a aya ta gaba banda kafin? sai zanto kamar wannan ayar tana wannan ayar tana kunshe da ma'anar ayar suratul waqi'a وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة wannan sune muqtasidun kenan wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama sune zalimun li nafsihi was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun kuma sune al suka fita daga wannan sabani to amma wannan magana tana da matukar rauni شيخ Jarir الإمام ابن Allah ji الله da rahama. da al'imam ibn kathir abulfida da tarin malamai na tafsiri da yawa sai suka karkata akan cewa azzalimu li nafsihi ɗinnan mumini ake nufi amma wanda ya zan akwai rauni a cikin imaninsa wanda Allah ya jibga masa ayyuka na wajibi da farillai sai ya iya yin wasu amma bai yi wasu ba saboda rauni na imaninsa wanda wannan raunin imanin shi aka fassara a matsayin zalunci kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnad imami ahmad daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi haka zalika hadisi ya tabbata a cikin musnad imami ahmad daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda yake zalimun li nafsihi shine wanda allatumul ladina khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'an wanda sun cakuɗa tsakanin aiki na daidai da wayanda ba na daidai ba amma dai rashin daidansu daidan nasu wanda suka yi komai kankantarsa ya sa Allah bai tozarta aikinsu ba illa dai za a jarrabe su ranar alkiyama wanda kuma wannan mun sani a nassoshi na Alƙur'ani da nassoshi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisin samura ah, Allah ya ƙara yadda a gare shi Da yake cewa Manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa wata rana yana kwance a ah, ah, manzo yace manzo Allah sama ya saba kullum aka idan da sallar asuba kafin a kafin a tashi yana juya yace a cikin ku akwai wanda ya mafarki a baccin in akwai sai ya faɗa sai a fassara masa in babu sai a tashi a tafi ce to manzo Allah sai yana yawan yi mana haka a ran nan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce shin atal minkum man ra'a ru'ya cikin ku akwai wanda ya mafarki duk sai suka yi shiru sai manzo Allah ce to ni na yi mafarki kun sa al'amarin mafarki yana da muhimmanci a musulunci illa dai da yawa bayana bayana bayana bayana mufarrid wa mufrid daga wanda suka ɗauke shi ya zama shi ne ibadar da addinin gaba ɗaya sai kuma wanda suka sake shi gaba ɗaya ba su da shi mazala ce ni na yi mafarki mafarkin kuma da nan shi ne na yi mafarki ina kwance sai wasu mutane biyu suka zo min mala'iku biyu suka zo min sai suka tafi da ni suka ce da ni mu tafi suka ta sani muna cikin tafiya sai na ga wasu mutane biyu ɗaya yana kwance ɗaya da wani mulmulallen ƙarfe a hannunsa sai ya zo daidai kan wannan na kwancen sai kwankwatsa masa kai da shi in ya rugurguza masa yi hadi hidu bihi ra'asahu sai ya tafi ya je ya ɗauko wannan ƙarfin kafin ya dawo kan ya haɗi sai ya sake lailaye ƙarfin ya sake rotsa masa sai ya sake rugurguza masa kai maza sa ce subhanallah ma hazan wannan kuma fa su me yake qala li in talik suka ce mu tafi mu tafi sai muka ci gaba da tafiya muna cikin tafiya muna cikin tafiya har sai da muka zo muka tarar da wasu mutane biyu ɗayansu da wani ƙarfe a hannunsa kallobin min hadid ya zo ɗayan kuma ya kwantar da shi ya zo daidai mukamukinsa in ya lima masa ƙarfen yushar shiru bihi shidkahu ila ƙafa sai farke masa kumatinsa sai ya kai ƙiyarsa sai ya caka masa a hanci sai ya kai ƙiyarsa sai ya caka masa a ido sai ya kai ƙiyarsa in ya gama a dama sai ya koma hagu kan ya gama da na hagun na daman ya warke sai ya sake dawowa sai wayannan fasuwaye suka ce kai dai mu tafi ya ce muka ci gaba da tafiya sai da muka je sai muka tarar da wa'yansu mutane a cikin tanderu oven kenan tanderu na wuta ana kona su ana kona su idan zafin kuma tsirara maza da mata in zafin ya lashe su sai kaga suna yin ihu suna hargowa ce subhanallah nan ba aka ce mu tafi muna tafiya sai na ga wani a cikin kogin jini yana ta iyo ga wani kuma a bakin kogin ya rike duwatsu sai wannan na cikin kogin ya zo zai fito sai ya danna masa dutsen a baki sai ya sake komar da shi in ce wannan kuma fuska ce mu tafi dai sai da muka yi nisa sai gashi mun zo wani waje wani dausayi da fadama sai ga waje mai kyau sai na ga wani dogon mutum ban taɓa ganin dogon mutum irinsa ba sai ga yara sun kewaye shi ban taɓa ganin inda aka tara yara da yawa ba sai muka huce muna hucewa sai ga waɗansu mutane da kamar su rabi kama ce mai kyawu ka ahsani ma an tanawu baka taba ganin kyakkyawan kama irin wannan ba rabin kuma mummunar kama baka taba ganin mummunar kama irin wannan ba sai muka ƙara gaba muna ƙara gaba kuma sai na ga wani gida daga baya sai aka kira yannan mutanen sai aka shigar da su wani ruwa suna shiga su fito sai ka basu ta koma ɗaya mai kyau can sai kuma muka hau sai aka nuna mu wani katon gida an tara dukkan abubuwa na alfarma a ciki to sai wannan mutanen ka yanzu lokaci yayi da zamu gaya maka abin da ka gani wannan aljanna ce ta zama na dindindin wancan gidan ka ne sai ce Allah ya muku albarka ku banni mana in shiga ba ku banna in shiga ba sai suka ce to amma dai yanzu a'a sai dai zaka zo ka shiga cikin sa suka ce to wannan mutane da ka gani masu kama biyu mutane ne da khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'an sun yi ayyuka na gaske nagari a duniya amma kuma sun yi ayyuka wanda ba daidai ba to daga ƙarshe sai Allah ya karbi ya yafe musu ya gafarta musu wannan dogon mutumi da ka gani kuma kakanka ne annabi Ibrahim yaran da ka gansu a gabansa kuma yaran ƴaƴan musulmai ne da suka mutu kafin su balaga shi yasa a cikin addu'a da ake wa yaro in ya mutu waj'alhu fi kafalati ibrahima alayhi salam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya wa dansa ibrahima wannan addu'a a yace mutanen da ka gani kuma wani mutumin da ka gani ana rugurguza masa kai mutumin da ya haddace alkur'ani ne Allah ya bashi alkur'ani amma ya kwanta ya sa bai tashi ya bauta wa Allah da shi ya yi aiki da shi ba mutumin da kaga ana farke masa kumatinsa kuma da idansa shine mutumin da zai karya yanzu nan ta karaɗe duniya lokacin whatsapp ya zo yanzu ana iya yi da sai kai ta mamaki ya za a yi amma yanzu da mutum ya yi tweetin duk duniya za ta sannan ce wanda kuma kaga ana kona su mazinata ne wanda kuma ka gan shi ka gan shi a cikin tekun jini shi kuma mai cin riba ne to anan sai malamai suka ce zalimun da nafsihi shine mutumin da yake aikata laifuffuka muqtasirin kuma shine mutumin da yake duk abin da Allah ya ce masa yi yana yi amma watakila yana ɗan yin tasahuli kaɗan a abubuwan da suke makaru har ya aikata a kuma abin da yake mustahabbi baya shi dai iya abin da aka ce masa yi watakila kuma zai iya yin kuskure ya kasa cikawa bisa rashin sani wancan kuma wanda sabiqun bil khairat kuma sune wanda sun cika wajibai da farillai kuma sun cika mustahabbai sun bar haramun sun bar makaru to yan uwa na san mun ci lokaci da yawa amma a taƙaice shi wannan da nafsi ne da yawan mu yanzu muna cikin wannan category wanda kuma wannan ra'ayin da suka faɗa shi ne ra'ayi wanda yake daidai cewa aljanna ba wai ta wanda bai taɓa laifi ba ce amma dai mutum ba zai shiga aljanna da laifi ba ɗayan biyu ne ko dai ya roƙi Allah su sasanta da Allah tun a duniya akan kare masa laifin ko kuma sai an shigar da shi wuta an masa azaba an wanke masa laifin sannan a shigar da shi aljanna to amma hanyoyin da Allah yake gafarta zunubai suna da yawa shekul islam ibn taymiya a cikin alwasadiyya ne ya kawo hanyoyin goma sha wanda a cikin hanyoyin akwai hanyar da kawai Allah ne ya bawa kansa shi na kawai Allah ne zai kawo mutum ranar alkiyama kawai ya yafe masa laifinsa ya shigar da shi alkiyama hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim da sunan ibn majah daga abdullahi dan umar Allah ya kara yadda a gare shi aka tambaye shi aka ce Hadisna amma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam najwa ka ba mu labarin abin da manzo Allah sallallahu ya faɗa a irin ganawar da bawa zai yi tsakaninsa da Allah sai ya ce manzo Allah sallallahu ya gaya mana Allah zai sa a ɗauko masa bawan samu da in Allah ya so yi masa sutura ranar alkiyama sai Allah ya matso da shi nan ga katarninsa daga shi sai shi in Allah ya ga dama ran alkiyama ba zai tuna maka asiri a gaban jama'a in Allah ya kalli kyawawan aikin ka na duniya to kuma still kana da ayyukan da suke bukatar hisabi ranar alkiyama hatta ya da'ahu fi kanatihi sai an kawo ka kot na ubangiji tukunna ya kai sai ubangiji ba wanda yake ganin ka sai kai sai shi sai ubangiji ya ce da mala'iku a bujiro wa wani da ƙananan laifukansa ƙananan a ƙyala manya sai a dinga supplying a yi ta supplying sai an tara ƙananan laifuka wasu ma baka san da su ba wa layi malam ya ma ya ta sigun abinda kai kama yi kama manta da shi amma a lokacin za a nuna maka kuma za ka san kai kai sai a fara yi musu ɗai ɗai ɗai ɗai sai Allah ce wannan fa kai fa yu'arrifuhu biha fa ya'rifaha yastati'u an yunkira ba za ka iya cewa ba kai kai ba a yi ta kawowa a yi ta kawowa sai an gaba tara su ta ce to kana da uzuri to kai kuma tsoronka ka a kawo manyan zunuba yanzu wannan ƙananan kaɗai sun isa su kai ka wuta ta ce ya ba ni da wani uzuri ba ni da hanzari hatta idza zanna annahu halik sai ya gama sakankancewa cewa ya halaka shi dai burin sa halakar ta tsaya iya nan kawai Allah sai ya ce da mala'iku to ku canja duk wani bakin aiki kuma da shi farin aiki to nan sai bawa ya zumbur ya ce ai rabbi ya ubangiji akwai wasu ayyukan da banga an kawo su nan ba suna ina <laughs> ai mutum da san kai ka fa to su ma sai suka yi dariya su tabi'an da da Abdullahi dan Umar ya gaya musu Abdullahi dan Umar shi ma yayi dariya yace ko wala qadar aitu rasulullah sama dahi mazalawa da ya faɗa shi ma yayi dariya yace ubangiji ma kuma yayi dariya akan abin da bawan sa ya faɗa da haka wani hadisi ne musalsalun bi dhahik wa antum tadhakuna wa ana uhaddithukum sai suka yi dariya sai Allah ya ce ya bawa na na suturta ka a duniya ba wanda ya gani sanda kai laifin fa kaifa la aghfiru anka ya kuma ba zan gafarta maka ba sai Allah ya gafarta maka sai ka shiga aljanna to kaga wannan zalimun li nafsihi kenan shi sai Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa duk wanda zai shiga aljanna fa sai an caje shi sai an kankare masa malaikansa a cikin ayar suratul zumar a ubangiji subhanahu wataala ce yukaffiru Allahu anhu aswa allazi amil aswa laysa sayyi aswa wannan superlative ne na sayi akwai aiki sayi shine zunubi dai mara kyau akwai aswa shine wanda yake greatest one grave one wanda shine daga shi babu wani watakila hadda zina a ciki watakila hadda kaza a ciki watakila hadda kaza a ciki to sai Allah ya zo sai ya kankare maka wannan sannan ka iya shiga aljanna ba ta ga maka aiki ba to zaka mutu da aikin da watakila baka san da shi ba ma liyukaffira Allahu an aswa alladhi amilu sanan me wa yajziyahum ajrahum bi ahsani kanu ya'malu sannan sai ce to kuma ladan kuma ayi da dublin din sa a mundinka kashi. sai kuma Allah ya shigar da kai aljanna da wannan rahamar tasa kila wani sai ce kai tun haka ne ma mutum ya sake kawai kwantar da hankalinsa a'a shi kuma zunubi yana da shi'umci domin ɗan kaɗan ɗin shi ne ya shigar da waɗanda suka shiga wuta wuta Allah ya shigar da mace wuta saboda ta kulla kyanwa kawai watakila kuka take mata watakila kashi ta mata watakila ya kushinta ta yi ko ta cinye mata ‘yan tsakinta ne mu dai ba a gaya mana ba amma dai kuskurenta ta ma ramuwa ta yi ta huce ta yi ramuwar gayya ta kulle ta ballahiyar tarakata a tsamata ya tarakata ta kullum na shashin amma Allah ya shigar da ita wuta to kai kuma laifin da za ka yi baka sani bai zama shi ne karshen laifin ka kuma ka shiga wuta domin Allah yana son ka saboda imanin ka da bai masa biyayya da kai to kuma da ka saba masa ka shiga fushinsa sai dai in ya yafe ma abin da yasa ya halakar da adawa da samudawa da mutanen fir'auna kenan Allah ya gano kullan akhadna bi dhanbi duk wanda ka ga mun azaba laifi yayi kuma kowa da laifinsa muka yi masa azaba to baka sani ba watakila lokacin da kake cewa ai ma Allah zai gafarta min kakka je ka shiga cikin wayanda kuma za su fada cikin kushin Allah a shigar da su wuta bani Isra'ila ai Allah kakkasa su ya ware masu kirkin cikin su ya tsine wa masu laifin cikin su فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه وللدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون اما سالت والذين يمسكون بالكتاب كما يدعى كفدا muminan wannan zamanin wa aqamus salata والذين na بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع لا نضيع أجر المصلحين in dai ka kyautata Allah ba zai tozarta ladanka ba to don haka ko sako kaga mutum yana yi kar ka ji a zuciyarka cewa mu shi kenan mun tsira waɗannan su ne 'yan iska a'a ka gode wa Allah da Allah ya tsarkake ka daga saban in dan uwanka ne musulmi kai masa addu'a Allah ubangiji ya sitar shi kuma ya bashi ikon ba ba ka yi kokarin tona masa asiri ba hadisi ya tabbata a sunan sahih bukhari hadisin na Umar Allah ya kare yadda a gare shi an zo da wani mutum gaban annabi sallallahu alaihi sunansa abdullahi ana masa lakabi da alhimar ya sha giya a lokacin annabi sallallahu alaihi mazala ya ce ku je ku yi masa bulala za a tafi ai masa haddi sai wanda daga cikin sahabbai ya ce la'anaka Allah kai dai wannan mutumin Allah ya tsinne ma la fala ma ta'tina wa anta sakara kullun sai an kawo ka kana maye a wata ruwaya kullun sai an kawo ka ka sha giya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo ya ce la tal'anhu ka kara zagin sa fa inni ma a'lamu illa wa huwa yuhibbu Allah wa rasulahu domin iya sani da shi yana kauna Allah da manzon sa to anan zan dakata ƴan uwa fata na shine Allah ya kalle mu da lutufinsa da falalarsa da rahamarsa Allah ya sa muna cikin wanda za su ci gajiyar wannan littafi Allah ka sa muna cikin wanda za su shiga wannan aljanna wacce Allah ya ce mana aljanna ce ta zama na dindindin wacce Allah subhanahu ta'ala ya ce hallawna fiha min asawira min zahabin a ciki za a yi mana kwalliya min asawira da mundaye jam'in munduwa a hannu min zahabin na zinariya wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir ga lu'lu'i ga kuma tufafi na alhariri mutane za su dinga addu'a a lokacin suna cewa alhamdulillahi alladhi azhaba anna hazan inna rabbana laghafurun shakur lalle mu mai yawan gafara ne kuma ubangiji ne mai kirki wanda in ka gode masa yake gwada cewa ya karbi godiyar allazi na daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don ga mutane a yi haƙuri wallahi tun da safe da ya tashi yana kan hanya ne kuma bai san ma zai zo nan ba da zunnan na sanar da shi zuwa nan suraka don Allah a bari ya je ya futa in Allah ta'ala ya so gobe bayan sallar magariba insha Allah a can masallacin makwasau malam zai gabatar da darasi sannan shi zai yi mana sallar juma'a insha Allah ta'ala gobe a can masallacin mu muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya bamu ikon zuwa a haka kuma muke cewa subhanakallahumma wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka nam nam